Tun a watan da ya gabata ne aka soma raɗe-raɗin huskantar bular cutar sankarau a wasu unguwannin Yamai, saboda haka jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya a ƙarƙashin jagorancin sakataren ministan kiwon lafiya suka kira taron manema labarai domin tabbatarwa jama'a gaskiyar lamari. Malam Hallaro Sha'aibu na ma'aikatar da ake kira Direction de la Riposte ya tabbatar da cewa kwayar cutar ta sankarau da ke yawo a wasu daga cikin ƙasashe makwabta ta shigo Nijar. Tuni dai hukumomin kiwon lafiyar suka ce sun ɗauki matakan rigakafin bazuwar cutar ta sankarau ta hanyar allurar rigakafi a wasu garuruwan yankunan tawa da ya mai, inda can ne abin ya fi kamari. ya zuwa yanzu dai ba a bada sanarwar mutuwar koda mutum ɗaya ba daga cikin waɗanda annobar ta shafa sai dai hukumomin kiwon lafiyar sun ƙara da cewa sun yi odar allurai na kwayar cutar da suka ce nau'in meningococce ne a shekarar da ta gabata ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a nan nishar a sanadiyar annobar cutar sankarau sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar